na rantse da Allah ka hutar da ranka yadda ka ga ubangiji ya shirya ma jaririn nan madaran da zai sha ba kudin ubansa haka zai rike shi har ƙarshen rayuwarsa haka zai rike shi har ƙarshen rayuwarsa kasan dai wannan mama da zai sha ba dai kudin ka bane ita kuma ba ita ta matso ruwan maman ya zo ya taru a jikinta ba Allah ya shirya haka ya kuma kintsa mishi inda da cokali za a dinga ɗauka a bashi sai ya cutar da shi sai ya kintsa mishi yadda zai sha da kansa kaga yadda Allah ya shirya wannan shirin ba kuɗinka wallahi ɗanka abin da aka ɗora mai ka mai tarbiyya ka nuna mishi abu kaza da kyau abu kaza ba kyau ka kai shi inda zai koyi sana'arsa amma wallahi ba alaƙar arzikinka da arzikinsa sai dai in ka jahilci addini ba alaƙar wannan yaron sai ya zo da kai da kannan sandu shi zai rike ku jama'a mun fahimta dukka daina tsoron wai za ka dauki ɗawai, ba ruwansa da kai abinda aka ɗora maka wannan yaron in yayi zagi a kwabe shi kar ka yadda kuma ya koya abinka idan yayi abu ba daidai ba a nuna mishi ba daidai a nuna mishi abin da yake daidai a karantas da shi addini a karantas da shi iliminsa na zamani idan ya kosa a nuna mai abin da zai je ya yi na sana'ar rayuwarsa yadda ba zai zama ɗawainiya a kan al'umma ba ka zura mishi ido amma wai abincinsa in kana kokuntan abincinsa kuma ka mutu yau ka gani in zai daina ci ba sai daina ba saboda ubangiji ya ma wa'azi tun zuwansa duniya ya shirya mai abincinsa in kai mai hankali ne a wannan mataki na bai iya komai ba kuma ba zai iya komai ba aka shirya mai abinci ba kuma da gudumawar ka ba yayi da a a ce kuma bayan ya girma ne sai da kai kafin ya yi jama'a mun fahimta abinda 'ya'yanmu suke bukata tarbiyya tarbiyya yi na yi bari na bari a ɗora su akan ɗabi'u masu kyau kyawawan ɗabi'u wannan shi ne riko da sababi na kaiwa zuwa ga kowane alkhairi irin na rayuwa amma arzikinsa Allah ce na hannu narzukuhum wa iyyakum